du'a listiftah duau al-istiftah addu'ar buɗe sallah ita sallah ana fara ta ana buɗe ta kuma ana rufe ta ana buɗe ta kuma ana rufe ta malam ce allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghribi allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa as-thawbu الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد ذم ميتا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد wannan riwayar abu huraira ya rawaito ta daga annabi sallallahu alaihi wasallama tana nan cikin sayin bukhari cikin sayin muslim Wani ita ce addu'a da ake wajen buɗe sallah idan za a yi sallah sai an buɗe ta allahumma ya ubangiji ba'id baini wa baina ya ka nesanta tsakanina da kurakuraina kalmar ya jam'i ne na khati'a da ake nufi da khati'a shine azzambu zunubi kamar mai sallah yana cewa ya ubangiji ka nisanta ne da aikata zunubi ka nisanta ne da aikata zunubi kama ba ba'adta bainal mashriqi wal maghribi kamar yadda ka nisanta tsakanin gabar da yamma al mashriq gabar al maghrib yamma al mashriq mahudan rana al maghrib mafadatta daga garaba ya grubu ne shi yasa bahaushe ya ce magariba magariba ai daga maghrib ne me maghrib mafadar rana mashrik kuma mahudatta ma'ana a sa kai da zunubi nisan ku ya kai tsakanin gabar da yamma ba wanda ya san nisan tsakanin gabar da yamma yana da yawa ma'ana kada Allah ya sa ka fada cikin zunubi wannan mubalaga ne fil body wajen nisantar da kai da zunubi kuma yana ɗaukan ma'anar ya Allah ka kankare mun zunubi na ka raba da zunubi kamar yadda ka raba tsakanin gabar da yamma kasan ba yadda za a yi gabar da yamma su haɗuwa ne to kada kada ka zama kana haɗuwa da zunubi kwata kwata a rayuwarka Allahumma naqqini min khataayaya ya Allah ka tsarkake ni ka tsaftace ni kalmar naqqini yana nufin nazifni naqini nazifni daga annaqa'u ne abin da ake nufi da annaqa'u kamar annazafa tsafta. ya Allah ka tsabtace ni min khatayaya da zunubaina kama yunaqqa saubul abyad min ad-danasi kamar yadda ake tsarkake farin tufafi daga dauda Danas ana nufin dauda ko datti kamar yadda an wanke farin tufafi za a ganta fara kal to ya ubangiji ka wanke ni daga zunubi ni ma an zama fari kal ba da zunubi a tattare da ni dan adam yana da buƙatar ya samu tsarkaka daga zunubi dan da shi ne zai samu tsarki wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala Allahumma silni min yaya. ya Allah ka wanke ni asa akwai bambanci tsakanin tsaftacewa da kuma wankewa kamar tsaftacewa ya fi matuƙa ya fi kaiwa matuƙa mubalaga ya Allah ka wanke ni daga zunubaina laifuffuka na bisalji wal ma'i wal baradi da kankara asalji ana nufin kankara alma'u ana nufin ruwa albaradu ana nufin raba duk dai abu guda ɗaya ne amma wai mubalaga ne kinaya ne na cewa ya Allah ka wanke ni iya wanki na wanku tatas kare ya zama ina da sauran zunubi ya Allah ka tsarkake ni daga waɗannan laifuffuka ta hanyar samun gafara shine tamhisu zunubi kenan tsarkakewa daga zunubi kamar yadda ka sanya waɗannan nau'i na ruwa sababi ne na samun tsarkakar tufa ko wuri to ni ka sanya su zamanto sababi ne na samun tsarkaka na daga zunubi tabaraka wa ta'ala abu huraira ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riwayar imamu muslim manzo yana cewa idza tawadda al abdul muslim aw al mu'min duk lokacin da bawa musulmi ko mumini yayi alwala ya wanke fuskarsa kharaja min wajhihi كل خطيئة nazara ilaiha bi ainihi duk zunubin da ya gani da idansa to in dai yayi alwala to gaba ɗaya yin alwalan nan ya wanke zunubin gaba ɗaya ina so in tabbatar mana ne da ashe shi ruwan ma yana tsarkake mutum daga zunubi tun daga ruwan alwala idan ka wanke fuskar ka yana wanke ka daga zunubi yana tsarkake ka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma'al ma'i au ma'a akhir al ma tare da wannan ruwan ko kuma tare da digon karshe yanzu ba ka wanke fuskar ka ba wankin fuskar da kai ka wanke zanubin ka ne ba ka wanke hannu ba wanke hannun da kai ka wanke zanubin ka ne ba wai ka wanke kafar ka ba wanke kafar da kai ka wanke zanubin da ka taka jiya ka duba yadda Allah yake son bayi da rahama da jin kai amma duk da haka wani sai ya mutu ya shiga wutar jahannama Aina Allah kiyaye mu to wannan addu'a kenan kun ga jama'a ina ga yana da kyau ai mutum zai yi sallah a ce kullun ya bude sallarsa da wannan ba ta da tsawo Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghribi Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danasi Allahumma ighsilni min khataayaya bis-salji wal ma'i wal baradi shikenan sai ka fara bismillahir rahmanir rahim ka fara karanta fatiha ko gida ne yanzu ka shiga sai ka sa makulli ka bude shi ba karya kofa kake yi ba to wanda yake yin sallah baya addu'ar bude sallah kamar buge kofa yake kullun yana shiga so yana da kyau mutum ya zauna don Allah addu'o'in nan ba wai mu karanta su mu ji fassarar su mu tashi mu bar ba sai ka dan rike littafin ka duk lokacin da ka samu dama ka dan haddace ɗaya ko biyu ɗaya ko biyu in ka zo sallah ka fara dabbakawa tana zama shikenan tana zama shikenan